Idan a raba tsakanin jama'ar musulmi kun gane ku. wani lokaci a ƙarƙashin wannan ana yin sihiri ne don raba mutum da sana'ar da yake ta harkar kasuwanci wani lokaci kuwa shago ne ko teburi allah ya sa mutum yake da shi a fuskar mutane don haka za ka ga shagon shi koyaushe da jama'a to sai wani ya rinka jin haushin haka to sai je sa a yi sihiri don a raba shi da wannan shagon jama'ar musulmi kun gane ko a raba shi da wannan teburin da ke fuskar jama'a wani lokaci wata harka ce ta ilimi yaro ya taso allah ya sauƙaƙe mai saurin hadda ƙur'ani wallahi sai a yi sihiri don raba shi da karatun alƙur'ani wani yaro ya taso haziki ne duk tun sanda ya fara karatun bokonsa za ka ga koyaushe ba matsala to idan abokai ko kishiyar uwa ko abokan uba da suka ga 'ya'yansu su sun lalace sai su je su sa a sihiri a kan yaron ta yadda gaba ɗaya sai a raba shi da karatun baya ƙaunar karatun kwata-kwata jama'a to duk wannan siru tafriq ma kun gane ku, kuma na rantsi da Allah duk ana yin su kuma za ka yi mamaki kamar yadda na gaya muku a karatun jiya wannan sihirin galibi ana yi da abin jikin mutum ko amfani da gashin hammata ko gashin mara kwaya amfani da hula da kake sawa kai tsaye a kanka ko singileti ko ɗan diras ko ƙumbar hannu ko ƙafa ko kuma a yi amfani da wani jini na jikinka da ya zuba ko kaki da kai ka tofar sai a ɗauke shi a jiya amfani da shi to idan aka yi amfani da gashi na hammata ko mara ko gashin kai ko ƙumbar ƙafa ko ta hannu ko kuma jinin jikinka to irin wannan sihirin shine yake da mugun haɗarin bin jini sai kaga in an sa maka shiririta kan harkar karatun boko har 'ya'yan da za ka haifa sai gansu da wannan matsalar su ya bi su jama'a kun gane ko in allah ya so za mu ɗan yi maganganu akan hanyar da ake bi a kare wannan matsala da izinin allah allah kyauta sai malam ya ce nau'i na shida a tafriqu ubainar rajuli wa zaujati sihiri da ake da raba tsakanin mutum da matarsa wa hadha an-naw'u akhtaruha wannan nau'in shi ya fi haɗari wa aksaru shara, kuma shi ya fi yaɗuwa a cikin mutane jama'ar musulmi kun gane ku. wannan shi ya fi yaɗuwa a cikin mutane yanzu nan za ka ga mutum yana zaune lafiya da iyalin shi sai wani ya kama bakin ciki da hasada kowa na rigima da iyalin shi shi kaɗai ne ba a jin kansu sai ya je ya sa a yi sihiri don araba tsakaninsu kowa da ya ji a redu abin da ya faru a jihar gombe mace ce tun kamun a aure ta ta sa a yi sihiri don araba don tsakanin mai nemanta da matar da yake da ita kuma aka je aka yi sihirin kuma aka raba ɗin jama'ar musulmi kun gane akwai sihirin da ake da raba mutum da rifa. wannan shi ne kake ganin ake yin wani tsafa-tsafa a haɗa kai da aljanu idan aka yi sai a samu wata kuciya sai a rataya mata laya a wuya sai a sake ta a daji duk inda ta ba zama wanda aka haɗa da sunan shi wurin yin sihirin da gashin hammatarsa ko mararsa wala duk inda kuciyar ta kaɗa can zai rinka yi sai a riko kuciya tun daga mai duguri sai a zo nan zariya sai a sake ta da laya a jikinta ba wanda zai san wanda aka yi wasirin ko wanda aka yi musirin sanda zai bar mai duguri din sai dai ku ga mutum babbar bari na yawo a zariya kawai in ta kada ta tudun jikun ka ga ya kada ya can in ta gyalle su ya dawo nan haka za ka ga yana ta yawo ba wanda ya san shi a gari jama'ar musulmi kun gane ko allah kyauta to wannan irin sihirin shine nau'i mafi hadari kuma shine yafi yaduwa a cikin mutane malam yace abubuwan da ake gane an wa mutum sihiru tafriq inqilabul ahwal faj'atan min hubbin ila yanzu nan kuna tare da mutum akwai bala'in soyayya a tsakaninku kawai fuj'atan sai a ga ya canza daga halin son da yake wa mutum a ga ya koma yana bala'in kinsa to wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuna an yi siru tafrik ne mai yiwa ga shi wannan mutum yana son ta tana son shi kowa ya sani yanzu na sai a ga ya birkice yana bala'in kinta to alama ce na siru tafrik ba a ce kai tsaye siru tafrik din ba ne amma wannan na daga cikin alama abu na biyu adamul timasil azar rashin nema wa juna uzuri kasaratu shukuki bai na biyu sai ka ga yawan shakka a tsakanin masoya guda biyu da kana son shi yana son ka komai kuna yi tare dukiyarka sai ta zauna tsawon lokaci a hannunsa baka damu ba 'ya'yanka shi zai gidan shi 'ya'yan shi su zo gidanka amma yanzu sai ka ji kullum ka gan shi sai ka rinka jin shakka a zuciyarka game da shi baka yadda da shi ba kullum kana shakka anya baya cutarka anya baya zaluntarka kuma ka san salahasa ka san amanarsa alama ce na sirrul tafriq ya shiga Allah kyauta abu na uku daga cikin alamomin adamu liltimasil azar rashin nema wa juna uzuri duk abin da zai yi za ka ga duk abin da masoyinka yi in dai siru tafrik ya shiga ba za ka taɓa mai uzuri ba da sai ka ga yayi abin ba kama damu ba an ci gaba amma yanzu dan abin da bai taka kara karya ba ba ka yi wa ba ma amma kawai sai ka rinka ganin ai ka yi ka ƙi mai uzuri jama'ar musulmi kun gane alama ce na siru tafrik haka ya shiga abu na hudu ta'azimu asbabil khilaf wasu abubuwa na sabani in sun shiga kaga mutum na kamba masu sabani da dan uwanka ya shiga sai kaga yana girmama abin yana kamba abin kuma an ka kalli abin sai kaga habawa ne to wai wannan menene don Allah kana ta kamba abin nan to alama ce na siru tafrik ya kama tsakanin shi da kai Allah kyauta wa in kanat haqiratan abinda zai shiga tsakanin naku ko da abinda ba wani abu bane wulakantaccen abu ne amma Allah ba zai taba maka uzuri ba sai ga ya ma abin ya girmama abin wannan alama ce na siru tafrik Allah kyauta abu na biyar kalbu suratin rajuli fi aini zaujati idan sihiri ne aka yi na raba tsakanin mutum da matarsa sai ka ga suran mutum da ya tunkaro gida sai sura shi yadda yake fa kawai sai ta ga sura shi ya canza mata ido sai ta ga yanzu wannan sai ta ga wani abu mai ban tsoro gashi nan kuma ta ga mijinta ne amma da ta kalle sai ta ga gabanta ya faɗi sai ta ji tana jin tsoron shi da ma kun gane Allah kyauta wa kalbu surata zauja fi aini zaujiha sai kaga an juyar da sura ita matar a idan mijinta da ya kalle ta shi ma sai kaga yana irin bai amince da ita ba irin kaga yana tsoro kama ya matso kusa da ita to irin wannan alama ce na siru tafrik akai tsakaninsu farrajulu yara zaujatahu fi manzarin tabihin mutum sai ya rinka kallon matarsa watan da a kallo mummunan kallo zai rinka ganinta sai rinka ganinta mummunan kama da ita wa in kana min ajmalin nisa ko da a mata ita tafi kowa kyau wallahi da ya kalli ta sai ganta da kama mafi muni jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta wal haƙiƙatu, haƙiƙanin gaskiya kuwa anna mu kala bisiri shi shedanin da aka yi amfani da shi wurin yin sihirin huwallazi ya tasawwaru ala wajha bi suratin kabiha shine wanda sai ya zo daidai fuskarta sai rikidar da fuskarta ta sai mayar da fuskar da sura mai mummunan kama da ma kun gane shedanin aljanin da aka yi amfani da shi wurin yin sihirin sanda ka shigo gida sai ya zo ya tsaya a fuskarta sai ya rikidar da fuskar jama'a kun gane sai ka ganta ta zama wata iri ka rinka mata kallo ta zama wani abu kamar dodo ma ga ta nan Allah kyauta wal mar'atu ita ma ya mace ko haka tara zauja hafi manzirin muhifin sai ka ga ya shiga jikin mijinta shi shedanin aljanin sai ta rinka ganin fuskar mijinta ga fuska fuska mai ban tsoro sai ta ga akwai alamar ban tsoro a jikin fuskar mur'ib kuma mai sanya faduwar gaba jama'ar musulmi kun gane ko to wannan duk alama ce daga cikin alamomin da ke nuni akan lalle akwai siru tafrik da ya shiga tsakani Allah kyauta abu na shida karahiyatul mashur li kulli amalin ya kuma bihin darful akhar sai ka ga shi wanda aka yi masihirin sai kaga yana bala'in kyamar duk wani aiki da zai ga dan uwan nashi can yayi wanda da suke tare duk abin da zai sai kaga baka son abu baka kaunar abu ma kun gane abinci in ta yi sai kaga baka son abincin dariya in tana yi sai ga kawai ka ɓata rai duk abin da za ta yi sai ka ga ba ka kana kin abin wannan alama ce na sirrin tafrik ya shiga abu na bakwai karahiyatul mashur lil makan alladhi yajlisu fihi duk wurin da ɗayan ke zaune sai kaga ɗayan baya kaune ya zo yana bala'in kin zuwa wurin da ya ga ɗayan na zaune da kuma kowa ya san su tare fatara zauja kharijatul kharijal baiti fi halatin nafsiya jayyida sai kaga matar mutum a lokacin da yake wajen gida sai kaga yana cikin hali managarci kyakkyawan hali fa'iza da halal baita amma da ya shigo gida sha'ara bidikin nafsiyin shadid sai ka ga a jikin shi a cikin zuciyar shi sai ka ga yana jin bala'in kunci a cikin rai mai bala'in tsanani yana shigowa gida sai ga ya ɓata rai amma a waje fa sai ga ana ta walwala ana ta harka da shi amma da ya shigo gida sai a ga ya ɓata rai sai ji bejin daɗin gidansu ya fito waje wannan alama ce ne siru tafri Allah kyauta ya kolul hafiz ibn kasirin rahimahullahu ta'ala ibn kasir Allah ya ji kanshi da rahma ya ce wa sababu tafriq bayna zawjaini bisiri ma yukhayyalu ila rajuli aw al mar'a min al akhir min su'i manzarin aw khuluqin abinda ke ja siri da ake na raba tsakanin mata da miji shine watan irin yanda ake sanya takayyuli wani irin tunani ga namiji ko mace akan dan uwan shi ya rinka ganin shi da kama mummuna ko kuma ya rinka ganin shi da ɗabi'a mummuna ka san shi da kyakkyawar ɗabi'a amma duk abin da zai yi yanzu in a gabanka ne sai ka ga mummunan abu yake yi to wannan alama ce na sirru tafrik a wani hau zalika min al-asbabil muqtadiya lilfurka ko kuma wasu abubuwa da suke kama da waɗannan daga cikin sabubba waɗanda suke hukuntar da rabuwa tsakanin wanda ka san shi tare da wani intaha ya ce tafsirin ibn kafir mujalladi na ɗaya shafi na 144 allah kyauta to sai malam ya ce kaifa ya hadusu sihirar tafrik yaya ne sihirar tafrik ke faruwa a jikin mutum yadhhabu ar-rajul ila sahir mutum kan kama hanya ne ya je wurin boka ko mai sihiri ko mai yin tsafi wa ya talibu minhu an yufarrika baina fulani wa zawjatihi sai ya nemi bokan ya asirin da zai raba tsakanin wani da matarsa fa ya talibu minhu sahiru an yu'iyahu ismar rajuli almuradi muradi sihiru sai shi bokan ya nemi a kawo mai sunan mutumin da ake so a yi wa sihirin don a raba shi tsakanin a raba tsakanin shi da wani can ko da matar shi ko da abokinsa sai ya ce a kawo mai sunan mutumin wasma ma'ummihi sai ya ce kuma a kawo mai sunan uwar mutumin sun ma ya tsalubu minhu asaran min asari sai ya ce to aje a samo mai wani abu wanda yake da alaƙa da jikin shi wanda za a yi sihiri. sha'arahu ya ce a kawo mai ko dai gashin jikinsa ko gashin hammata ko gashin kai saubahu ko kuma ya ce a kawo mai tufar shi mutumin shi sa sai karin a kula wallahi musamman tufar da ke mubasharantar jikin mutum kai tsaye in dai boka zai same ta to an gama yanzu na sihiri za a yi shiga sai dai in allah ya tsara mutum kalansu wata ko ya ce a kawo mai hulan mutum abinda da yake so kenan kawai an faɗi sunan uwa an faɗi sunanka an faɗi an kawo mai ko riga ko wando ko ɗan diras ko gashin jiki ko gashin gemu ko gashin hammata ko gashin mara jama'a kun gane ko fa in lam yastati amila lahu siran ala ma'in masalan idan har haka bata yi ba na kawo waɗannan to sai ya sihirin watan akan ruwa sai sa a kawo mai ruwa da ruwa zai yi sihirin wa amarahu an yaskubahu fi dariqil muradi sihiri to sai idan ya sihiri a cikin ruwan sai ya ba wanda ya zo da magana san ai sihirin idan aka yi asiri a cikin ruwan sai a ce to to ga ruwa je ka da shi hanyar da ka san yana bi ya wuce ka je ka watsa ruwan akan hanyar sai ya ruko ruwan sai daidaici hanyar da ya san zai zo ya wuce ta ita sai watsa ruwan a lokacin da ya zo in ba mutum ne mai fita da azkar ba wallahi yana ƙetare ruwan kawai sai ya ji yanyami a jikinsa tsigar jikin shi ta tashi to sihirin ya shiga kenan jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta to shi ne ya ce fa'iza ta khattahu yana ƙetare wannan ruwan osiba bai sihiri kawai sai ji sihirin ya shiga jikinsa au an yadda ba ala kula ko ko ya ce ya je ya zuba mai ruwan akan wani abinci nashi au sharabi ko wani abu da ya san zai sha ya je ya zuba mai ruwan a cikin ruwan da zai sha da ya sha sai ya ji kawai abin ya shiga jikinsa jama'ar musulmi kun gane sai ji yanyami kawai tsigar jikin shi ta tashi to sihirin ya ratsa kenan allah kyauta to ina ganin marhala ta biyu zan je kai tsaye a shafi na 60 shine al'ilaju duk waɗannan sihirorika yanda ake wurin magance su da izinin allah ta da'u yadak ala ra'asil marid wanda aka gane cewa sihirar tafrik aka yi masa to sai ka samu hannunka ka ɗora a kansa wa taqra'u hadhihi ruqya fi udhnihi sai ka karanta waɗannan ayoyi na alkur'ani a cikin kunnan shi wanda aka yi ma wannan sihirin bitartilin kuma za ka karanta ƙur'anin ne daki-daki ba za ka rinka yi irin zubar gada ba ko fa zu ƙufalan na zidaku a'a za ka yi ne bitartil daki-daki a'udhu billahi rajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi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 dalilin jama'a kun gane ko wannan shine abu na farko da za ka karanta bakinka na daidai kofar kunnensa na dama jama'a kun gane ko kana gama fatiha sai ka ƙara bismillahirrahmanirrahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هكذا كان أي ترتيل دكي دكي باور ذاك تبقى أبو جبا كان كوا آينا سيكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون to wannan ayar ita ce ake so mutum ya maimaita ya maimaita ya maimaita kamar so uku ko so bakwai kamun ya karanta ta gaba yana maimaita ta kamar so uku ko bakwai ko tara sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سيك كرنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلوك تندك كي وأنا أعوذ ذاك قد كيشنا كركتا هكا ko za ga jijiyoyin goshin shi nan duk sun tashi gumi na tsatso mai to shedanin da aka hada kai da shi sihirin ya shiga kenan to ya fara halartowa jama'ar musulmi kun gane ce komai baka da bukatar sai kai magana ƙur'ani kawai za ka yi ta karantawa gashi nan allahu la ilaha illahu wal hayyul har zuwa ƙarshenta sai ka ƙara karanta a mina shaitanin rajim amanar rasulu bi ma'un zila ilayhimin rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la baina bayna ahadin min rusuli har zuwa ƙarshe ita ma jama'a kun gane ko sai ka karanta kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إتما حزوا فإن الله سريع الحساب سورة آل إمرانا أوي بيني نشاتك وزوا شاتر سيكا كرنت آير قبا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إتكم هزوا إن الله يكتشوا قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين سورة الأعراف آية 54 إزوال الشراء سيك كرنتا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون زاكي تميمي توأنن أوي سودة داما مسمّن وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وسيكرنك قارن أجا صوتك jama'ar musulmi kun gane ko sannan sai ka ƙara karanta a billahi min shaitanin rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafhi قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون wannan ma mutum zai ta maimaitawa yi ta maimaitawa musamman in ya zo gabar da Allah ke cewa inna Allah sayubtilu inna Allah sayubtilu inna Allah sayubtilu inna Allah sayubtilu Allah zai bata wannan sirin yanzu nan zaka ji ihu aljanan nayi ce komai ba ruwanka kai ta karanta ayat Qur'ani jama'ar musulmi kun gane za ka ji yana wallahi wallahi shi sa shi aka yi wallahi tallahi zai je cire abin ba ruwanka kai ka sa shi ba ruwanka rabu da shi kai dai kai ta karanta alkur'ani magani ne ƙur'ani kuma cuta ce yake ma shi wanda yake jikinsa in zai rabu da shi to ga ayar ƙur'ani na sa ƙarata da ita sai ƙara karanta uzu billahi minash shaitanir rajim innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata haka mutum zai ta maimaita wannan aya kamar su 20 ko 30 kofi can sai ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين متنسي لنك أكرمت ونه كان سيكارا كرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق حرد زوا آيات قوم شاديت كن سورة الصافات سيما تنجك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سورة الأحقاف آية عشرين ترى زوات تلاتين بيو سوزابتين كرنتا سيكار كما استعاذة سيكارن تيام عشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة حدثوا Karshen ita wannan sura ta alhashir aya ta 21 ne zuwa da hudu sai mutum ya karanta ƙul'uhiya ilayya aya ta ɗaya zuwa aya ta tara sannan mutum ya karanta ƙulhuwallahu ahad har zuwa ƙarshenta ya karanta ƙul a'udhu bi falaki ya karanta ƙul a'udhu bi nasi da izinin Allah in dai mutum zai waɗannan sai tafrik lalace kenan da izinin Allah kuma bari ku jama'a kana iya hada ayoyin nan da surorin nan da duk aka kawo a kaset idan kana tunanin akwai matsala a jikinka ka samu kaset da irin headphone din nan sai ka sa kaset din sai ka kawo wannan abin ka sa a kulli sai ka kura kaset din ka sa shi da ƙara nake nufi za ka ga kana tagumi gumi jijiyoyinka na tashi wallahi shaidanin da aka haɗa kai da shi aka yi sihirin wallahi zai je lalata abin ka tsaki shi kenan jama'ar musulmi kun gane ko ana nuna mana lokaci ya yi karatu sai gobe insha Allahu za mu ɗora ko da a ɗan takaice ne na wasu abubuwa waɗanda ya kamata a yi da magarya wasu abubuwa da ya kamata a yi da kafura wasu abubuwa da ya kamata a yi kuma da garin habbatu sauda da man zaitun insha Allah wanda mutum zai iya karanta wasu abubuwa waɗanda zai rinka amfani da su wurin yin wanka ko sha jama'ar musulmi ko kuma shafawa a jikinsa da izinin Allah zai samu cikakken tsari kan wannan matsala ko kuma in tana jikin shi za ta lalace da izinin Allah ko kuma ba za su ƙara tasiri a jikinsa ba in Allah ya so karatu sai gobe da asuba nan za mu tsaya insha Allah muna masu cewa fa subhanahu